وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci ta ranar talata daren laraba yau nawa ne ga watan sha'aban 29 da biyu ko da uku ga watan sha'aban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da tara ne ko goma ga watan biyu shekara ta 2026 cikin taimakon Allah mun hada wannan masallaci kamar yadda muka saba ummina Aisha dake nan layin Alhaji Bello Abdullahi Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana a nan unguwar Dosa cikin garin Kaduna da ke jihar Kaduna tarayyar Najeriya. domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka muktasar usuli ahli sunna wanda kuma wannan in Allah ya da shi ne darasi na ƙarshe a littafin wato darasi na goma sha biyar za mu tashi a shafi na hamsin da biyu farkon asali na kuma goma sha biyu shafi na hamsin da biyu asali na goma sha biyu haka ne ko? malima wannan gaba ta ke da wa min usuli ahli sunnati wal jama'a wa tariqihim as-sam'u wa ta'a li kulli man waliya amrahum min al-muslimina barran kana aw fajira malai na daga cikin usul na ahli sunna wal jama'a wa tariqihim da kuma hanyar da suke bi dan bauta ma Allah daga cikin abin da ke hanyar nasu shine as-sam'u saurari kyakkyawan saurari wa ta'a da biyayya Gawane, likulli man waliya amrahum ga dukkan wanda ya jagoranci ko ya shugabanci al'amarinsu min almuslimin daga cikin musulmi barran kana aw fajira wannan saurare da biyayyan kuwa ana yin sa ga wanda yake mai nagarta mai tsoron Allah a cikin shugaba ko kuma shugaban da ya kasance fajiri a cikin ɗabi'unsa shi a karan kansa wato shugabanci yana da wani ɗabi'a guda ɗaya shugabanci ne kada ake iya fifita mutumin da ke da wasu abubuwa na saban Allah akan wani wanda baya saban Allah idan aka samu mutumin da nagartan shi a karan kansa ne kadai shi kadai amma kuma game da shugabanci ko dai maha'inci ne ko kuma gashi mutumin kirki amma malalaci ba zai iya taka mai karfi ya kuma kwato mai rauni haƙƙinsa ba to idan an samu wani wanda shi laifinsa a kansa ya tsaya kamar misali a ce na shan giya kaga wannan laifinsa ne shi yake cutar da kansa shi kadai to ana iya fifita shi akan wanda yake yin aswaki da kiyamun layi kila la ku ji abin bambara kai waira ku a kabar ko amma haka abin yake asalin tsarin shugabanci wani abu ne mai kama da karfa karfa ana san wanda idan mutum duk karfin mutum zai iya saro shi ya kasa da shi kuma duk raunin mai rauni ya jena yana da security cewa zai iya tare masa da aka samu wannan kwaliti shi wannan na daga ciki abinda Allah ta'ala ya nuna al wal jism kun tuna suratul baqara yanzu annabi Musa da suka ce me yasa Taluta da Jaluta magana ya me yasa zama shugaba Allah ce Allah ba shi ya san abin ya koki wal jism al-jism jiki ma'ana karfi da lafiya da karsashi kuma shugabanci ba yiwa ba waɗannan in ba haka ba za su ji karkashin ka su dunga barna sai abin da suka ga dama ko su yi ka kasa magana shi ko shugabanci ya son wannan shugabanci na san duk wanda ya yi masa kawai sannan kuma wanda ya kamata a lallace shi a iya saukowa kasa a taimake shi mai rauni ma ya gane cewa yana da gata a doron ƙasa. to wannan fa'ida ta farko kenan na biyu shine matukar za a yi ta fito na fito a ƙarƙashin shugabanci to har ran da aka samu nagarin ma ba za a samu zaman lafiya ba san ko an fahimci wannan idan al'umma ba su da discipline din biyayya wa shugabanci to duk ran da aka zo ko gyara aka yi su kuma wasu su fatin da an sunanta musu bore to za su yi bore ga mutumin kirki ta hana shi abin da ya kamata ina fata mun fahimci wannan to amma idan to cewa dama akwai discipline din sanin cewa in wane bai da nagarta to abin hanyar da ta dace a kau da shi a zo da mai nagarta ba tare da fito na fito da bijirewa ba to wannan zai saukin disan da aka samu nagari sai yi ma mutane gyaran da kuma za a yi tafiya mai nisa barnan masu ba lallai ta iya sake dawowa ba wannan fa ba za ka fahimta ba sai idan ka yadda da nassoshi na hadisi da alkur'ani ina fata mun fahimta saboda mu a yanayin ƙasar mu saboda yadda zalunci ka tutu to kawai gani ake in ba wancan hanya kawai wala a gyara ba amma ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala so zai kawo gyara a lokacin da ya ba mu ji hadisi ba mu ji magana Abu Darda ba a baya da ya faɗa ya ce daga cikin hanyar da Allah ke bi akan mayagun shugabanni shine sai Allah ya kashe su ya ɗora wasu in Allah ya ce yau mutum zai mutu ya ce kai gobe ne walan yu'akhiru Allahu nafsan ku dai ku ina ku ku yi kokari ku ina ku ku yi kokari kuma nagartanku Shi ne mafi girman hanyar da Allah zai sa ya kawo muku nagari a cikin ba wai nasu kadai ba idan mu muna da nagarta to saufa ya'ti Lahu bi qaumin shi Allah ya san da zai kawo mana wanda ya dace da mu amma zan kasa gyada a titi in yi zalunci in sayar da manja in sa a kullu a ciki wallahi na taɓa siyan manja ne da wani abokin mu da muka zo muka sa a wuta manja ne ce soyuwa yake sai fara tausa kamar ruwa muna ɗaukan manjan nan muna shan kwana wallahi mai manjan nan da kanshi ya ciro kuɗinmu kawai ya zaro yana ganin mun dawo da abin kawai zaro kuɗinmu ya riƙe ya san abin da hmm? kar a tona shi kwarai da gaske baba tabbas to wannan abin da yi fa zai iya janyo kisan kai zai iya sa wani yana da cuta ya ci wani abin ya mutu in ya samu dama wannan zai iya kashar to tun daga sama har ƙasa ne gyara gaba ɗaya gyara aikin mu ne da ni ne magana da kai mai sauraro da su waɗanda su ne Allah ya fi ɗora mu haƙƙin duk yana kanmu illa iyaka kowa na shi zai kuma ni dan ina ga ya fi sauƙi a je lahira akan an zalunce ni akan ni na zalunci wani ina ga wannan kaɗai musulmi in ya samu wannan fahimtar zai samu sauƙi ku zo mu je saboda karatu yana dan tsayi Allah ya dace da mu ce, li qaulillahi azza wa jalla wannan ko cewa yi mai shugabanni biyayya sawa'un fajirai ne ko wadanda suke masu nagarta za ku zo ku ji biyayyan a me ake nufi ba dukkan komai ba ne yace saboda faɗin Allah subhanahu Ta'ala ne da yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kai imani da Allah subhanahu wata'ala ati'u Allah ku yi biyayya ga Allah wa ati'u rasul kuma ku yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ulil amri minkum sannan kuma da majibinta al'amuranku kaga su ne shugabanni da muke da shi kuma a nan ya zama wajibi mu tsaya mai karin haske ko da a taɗaice ne da ramadana muke fuskanta yana daga cikin munana ladabi da tarbiyya da muke a watan ramadan wasunmu alhamdulillah ana karatu mutane na faɗaka amma wasunmu suna munana ladabi ga mai alfarma sarkin musulmi wannan kuma bai daga cikin tarbiyyar musulunci kuma bai daga cikin abin da ya dace ga duk wanda ya san sunnan ma'aiki ya aikata shi ne maganan ganin wata wani zai zo ya ce maka shi an daɗe. wani ma a san sai ce ai wani kawai za a gani ko za a ce ma 30 zami ko kaza na farko dai kaga kai ba shugaba ba ne don kana da mutanenka a matsalacinku kana da cibiyar ku ko a garinku, wani garin ma an kaje ba wanda ya sanka ba wanda ya sanka yanda kake gana an sanka ba wanda ya sanka ko da ku kafi kowa ilimi a Najeriya wala akwai da ma ba a sanka ba na biyu ba da kai hukuma take amfani ba da shi ake duk abin da hukuma za ta yi mai alfarma sarkin musulmi za ta saurara a matsayin shugaban musulmin Najeriya kai kuma abin kunya sai ka zo kana aibanta naka kana janyawa ba za ka yi da'a ba duk kuma abin da aka zartar kai ba kai saka canza shi ba ba za ka taɓa iya canza shi ba kun ji wannan na ɗaya sannan sai na biyu yanzu idan kai ka ɗarewa ya shugabanka waye shugaban ka kai ne ka zama shugaban kanka a musulunci dai dole ka samu da zai jagorance ka ko ko ba dalilin yin rakauki guda biyar da muke kenan a sallolin ba muna da wanda sai ya duka muke duka sai sujada muke sujuda a tsammanin ka a kawai ne Allah ya ce wani ya shiga gaba sauran su Ko wahanda kai baka gane rayuwa sai da shugabanci to wannan kuskure sannan na uku na ƙarshe wanda ya fi kowanne girma wannan sanar da ganin wata fada ake ba fa da jahilci ake yin sa ba da ilimi ake yin shi akwai kwamitoci akwai professors a ciki akwai na suke da PhD akwai da wallahi tun da aje ka suke karatu kuma ba su daina ba har yau research suke yi har yau din nan wallahi bincike suke yi to kuma suke fitowa su ce gashi e kuma ai amfani da aikin wanda wannan na nuna ko kuskure aka yi kuskure ne mai saukin Allah ya yafe saboda an yi ice haji an fahimci wannan to sai na ƙarshe shi ne su sun ce gashi annan sulasulam wani ya zo daga ƙauye ya ce ya ga wata ya tambaye shi kai imani da ni ce ya ce jama'a sai azumi to yanzu kai baka yadda da kowane musulmi ba ke idan mutum ya matsa da wannan sai shiga cikin mummuna aƙida ta shi'a su ne waɗanda ba sa azumi sai sun ga wata shi ko watan nan da kuke gani bai fitowa ka gan shi yanda yake sai ya fito da kwana daya kuma ya abin nan already ka riga ka shiga to suna amfani da ilimi kuma suna faɗan dalili don haka abu biyu kawai ya rage mana na farko idan an faɗa a sam'u wasa mu dai mun ji kuma mun bi kuma wallahi mun gamsu don shi ne kaɗai abin da muke da amsan da za mu iya ba Allah ran alkiyama wanda kuma ya fantare shi ba mu san me amsansa ba na biyu shi ne a mun kubuta don mun yi da abin da Allah ya ce ya bi maka sauƙi ka bi ɗin haka Allah yake ka bi to ka bi yanzu kai ka gama naka su ma kuma insha Allahu gaban Allah za su fita tunda suna yi ne da ilimi na ƙarshe idan kana ga abin da ake yi ka ga kuskure ko ka ga ba daidai ba shikenan ta kwana gidan sauki hatu burhanakum kawo dalilin da ilimi suke kai ma ka zo da ilimi in ka za kuskure ne to su ma anan zai tsoron Allah in ya tabbata kuskuren ne sai a gyara wanda kuma an yi hakan mu mun gani tunda professor Ahmad Bello Dogarawa malami ne a jami'an ABU Zaria ya taba yin rubutu akan al'amarin ganin wata a Najeriya kuma ya presenti mai alfarma sarkin musulmi kuma aka ɗauki wasu bangarorin abu mulahazat da yake da su kuma aka yi aiki da su to don Allah wannan ba ita ce hanya ba kuma yanzu baitin kila mun fada anan wani bai taba sanin an yi haka Mala Abubakar Shika yana nan shi ma malami ne da ya rubuce-rubuce akan wannan shi addinin musulunci ilimi ake ba zafin kai ba da hayaniya saboda haka wani yana daga cikin abin da ya dace mu ja hankali akai musamman saboda fuskantowar watan Ramadan jama'a kar ka shiga cikin mutanen da za su rinka aibanta shugabanninsu na addini wallahi na tabbatar muku mutum ba zai cin mada mai ido kuma dirrin da kai Allah ya jarabe ka da shugabanci sannan ne zaka gane me bala'i da wahalar da ke cikin shugabanci na ce bala'i don wallahi shugabanci bai da sauki bai da sauki ko na sun kwamo kuma kai da za a raba ɗari a baka kashi ɗaya wallahi kila ma mugun azalimi za ka zama ko kuma kiɗimewa za ka yi ma wata matsalar baka ma sanya za ka yi da ita kuma ba dole ba ne sai an gyara ɓarna a rana ɗaya kusan da ba dole ana bin abu ne sannu a hankali rage fitina ake da mafi tsanani har ran da Allah zai kawo sanda za a neme ta a rasa ba kuma dole sai kai ba ko ba dole sai kana raye ba Allah shi ya san lokacin da zai kawo gyara ya Allah ka samu dace to malam yace wa qad ata as-sahabati ridwanullahi alaihim hakika sahabbai sun yi biyayya Allah ya kare ta a gare su al-hajjaj bin yusuf wato sun ma hajjaj bin yusuf as-saqafi biyayya wa kana zaliman kuma duk wanda ya karanta tarihi ya san Hajjaj azzalimi ne ghashiman wato azzalimi mai kaushin hali shine Rashima. bayan zaluncin kuma ga rashin tausayi kashe rayuka yake malam ba kaukautawa wa salla khalfahu sannan kuma yayi salla a bayan Hajjaj wa ne ibnu Umar Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu wa Anas bin Malik da Anas dan Malik radiyallahu anhuma wadannan dukkan sabai ne manya wa sallu khalfal khawarij kuma har wayo sun yi sallah a bayan khawarij alladina waɗannan khawarij din waɗanda fatalu Usman su suka kashe Usman ibn Affan radiyallahu anhu mun yi bayani akan sa a baya a farko in ba ku manta wa ta'atu wannan biyayya da aka ce ayi ma shugabanni bil ma'rufi a cikin abin da musulunci ya sani yadda da shi ne duk lokacin da shugabanni suka zuka ce kaza ne kuma muka san zaben Allah ne sai mu ce a ga yanda Allah ya ce mu muna inda Allah ya ce wannan duk bayanin da muka yi a baya kun ga a cikin al-ma'ruf muke magana abu ne wanda duk suka dace da shari'ar Allah da manzansa to amma idan ya zamto a cikin abin da yake saban Allah ne karara musulunci bai yadda da shi ba to sai mu fito mu ce a musulunci bai yadda da wannan amma za mu fita mu rikici da doke doke ba za mu yi ba amma fa ba za mu yi aiki da abin da ba Allah ya ce mu aiki da shi ba ina fata mun gane kwanaki can an magana auren jinsi a majalisa aka ce a auren jinsi mu mahaukata ne ko dabbobi masu tsaftan ba sa haka walle mu musulmai da haka kaga ba za mu saurari wannan ba da shi da haushin kare duk tafiyansa daya malai ce li kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin annan sallallahu ne ce sallam inna fil ma'ruf domin biyayya kaɗai ana yin ta ne a cikin abin da shari'ar musulunci ta sani kuma ta yadda da shi dan haka karkashin wannan gaba malam ya wa Wa'iza amaru idan shugabanni suka yi umarni bi mukhalafatil kitab da abin da muka san ya saba ma alqur'ani wa sunnati da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fala sam'a ba fa za saurari wannan ba ba mun kuramce ba mu da inda zamu iya jin abin da ba Allah da sa ba wala ba'a kuma ba za mu biyayya a cikin abin da yake saban Allah ne da sa ba wannan babu shi kun ga shi yasa malamai ke ta magana maganan da ake na kaka ba haraji din nan shugaban kasa ya gudu a ce ba gudu ba ja da baya mun ko muna cewa ya tattake addinin musulunci saboda sun kawo maganan hatta harajin nan ya shiga dukiyar magada kuma Allah bai ce ai haka ba to tai ina mu zamu yadda da haka ba za yadda ba in aka kaka ba mana sai mu ce Allah ya isa kuma Allah ya kawo mafita kuma wallahi Allah zai amsa saboda haka sai a ji tsoron Allah kawai a ja da baya yawwa kaga wannan baya cikin abin da za a san uwar ba. ma admin khuruji tare da haka kuma ba tare da an yi fito na fito ba da su wasaurati alaihim da kuma yin gurguzo a gare su saboda shi wanda ke da mulki malam wani da gangan zai so a yi rikicin saboda yana da fawa yana da fawa ko ya turo a karkashe ku ko ya jira transformer ku te bindiga ya bar ku ku wata shida gashi nan mu dai gwarjo sakan muna dana ba laifi hmm, muna gani eh kuma an nan za a kawo bai bi ayi wajihin kana ta kowane irin fuska ne kada a wannan fito na fito din da gurguzu kal ikhtiba kal kal ikhtihabati ko wala itisamat mala yace kaman ta fuskan zade da zanga zanga mun yi wannan bayanin a darasin baya malam dan kasan Yaman ne su gwamnatin su mata musulunci so da haka fata wannan fatawa ta yar Yaman ta yi daidai dama fatawa tana canzawa daga wuri zuwa wuri daga mutane zuwa mutane daga yanayi zuwa yanayi wani ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyul a'mali afdal wani aiki Ya fi falala a wurin Allah ya kalle shi ya ganshi rushe shi ne kosashe yace aljihad fi sabilillah ba abin <laughs> daka mazaje ba abin ne kai jihadi falala ku ba shi takobi da garma ya juya wani ya zo ya ce ya rasulallah ayyul amali afdal ya kalle shi ga gashi ga kamar shi ce as-salatu ala waqtiha ka kiyaye sallah eh to fatawa ce tana juya kaga wannan a Yaman za ta yi aiki mu ko a Najeriya muka yaki da wannan fatawa sun bi mu har kofar gida sun rinka yanka mu saboda to duk kujerun za su kwashi duk sanatocin su kadai ne duk yan sanda su za su zama dukka za su za su a hakan ma ya muka kare a hakan ma ya muka kare mu ne majority ko mu ne wahalallun ya ka kare ballantana a ja da baya da haka wannan ne. malai ce fa na abdullahi bin umara an karbo daga abdullahi dan umar ya ku yan uwa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi qala annabi sallallahu ya ce as-sam'u wa lallai ku yi taurari kuma ku yi da'a alal mar'il muslim wajibi ne akan dukkan wani mutum musulmi yin haka din fi ma ahabba wa kariha a cikin abin da ransa ya so wanda shugabanni suka ce wa kariha ko abin da ransa yake so don lokaci shugaba yana hango wata maslaha wanda mabiya ba za su gane ba ko ba zai iya fitowa fili ya bayanin ta ba wanda ya shugabanci zai gane wannan akwai abin da zaka hango dole ka ce ma wane ya hakuri dole ka ce wane ya matsa dole ka ce wane ya tafi kuma in ka fito ka fata dalilin to bala'i ya faru dole ne a ta zaginka a ta postin ɗinka a ta kaza haka shugabanci ya gada hakuri za ka yi wata rana za a gane amfaninka in dai alkhairi ka zo da shi malam yu'mar wannan fa wajibi ne ai da'a din ga duk wani musulmi ne wannan a cikin abin da ransa ya so ko yaki malam yu'mar bi ma'siyatin amma da sharadi matukar ba a umarce shi da saban Allah ba fa idza umira bi ma'siyatin idan ka umarci mutum da saban Allah fala sam'a a wannan lokacin ni annabi sallallahu alaihi wasallam ce karka saurara wala ta kuma karka biyayya muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito imam yace wan nasu fi awliya'il umuri thalathatu aqsam mutane dangane da abin da ya shafi shugabanni sun kasu gida uku al-awwalu kashi na farko na mutane minhum akwai waɗanda man la yara lahum haqqan wanda yake ganin shugabanni da su da banza duk daya ba su da wani haƙƙi wa yara al-khuruj alaihim kuma yana ga ya dace ai fito na fito da su wa yatamassaluna fi hadha zamani kuma kamar misali a irin wannan lokaci da muke shine bi ashabil qa'ida kaman al alqa'ida ijmala su ma kilan ka tambaye su suna da nasu hujja amma dai ya faɗa kuma haka din a yanda ya faɗa la mu karanta wa da'ishin da da'ish wata kungiya ce wannan a Yaman war rafida da kuma 'yan shi'a ar rafida mun faɗe su a baya ko masu limamai sha biyu wa ashabi jama'atil fasad da kuma wanda ake kiran jama'atil fasad wa man sara ala da wanda ma ya tafi akan irin tsarin da suke min ashabil hazbiyat daga wanda suke ma'abota kungiyoyi waɗanda suke kafa kungiya kal ikhwanul muslimin kaman ikhwanul muslimin shi wannan yana magana kan kungiyoyi da za su zo su rinka faɗin wasu bauta da ibadu na daban a rinka samu mutane ana luzumta musu wannan kaga ba kungiya ce ta sunna ba ana yin irin wannan a ce za ka fita sai ka je ka yi da'awa dole ka cika kwana arba'in cuk cuk sannan imanin ka zai kai kaza kaga wannan sai da aya ko hadisi kuma ba su shi ko a sa sharadi akan kaza ko a ce kowa ya zo dan shi'a ya zo dan wane ya zo duk a fita a je tabligi isarwa a dauri kashi ko a bata igiya Allah ta'ala ya faɗi yanda ake da'awa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ina fata an fahimci wannan amma kungiyar da za ta kafi tsantsa akan kira zuwa ga sunna da kora bid'a da shirka wannan baka da dalili na addini zaka iya turewa kamar yadda muka yi bayani a baya wa kabil jam'iyyat da kuma abota wanda suke yin kungiyoyi wanda suke na bata sai asani na biyu unasun nau'in mutane na biyu dangane da shugabanni sune mutanen da ya rauna sam'a lahum suna ganin ya dace a saurari shugabanni wa kuma a musu biyayya fi kulli ma amaru bihi a cikin duk abin da suka yi umarni da shi min khairin sawa'un abin da suka yi umarni na alkhairi ne wa sharrin ko kuma abin da suka yi umarni da shi sharri ne wa min haqqin haka nan abin da suka ce ayi gaskiya ne wa batilin ko ƙarya ne a'a suna ga dai abi kawai wa hada irin waɗannan mutane kuwa abin da suke aikatawa tajawuzun wuce iyaka ne wa'tida'un da yin ta'addanci ala dinillahi akan addinin Allah saboda ai kowa yana daraja ne in yabi Allah da manzon da haka duk wanda bai bi Allah da sa ba ba za a bi shi ba lima taqaddama mun fahimci wannan wace iyaka ne da ta'addanci saboda abin da ya gabata min na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ji cewa anna ta'ata fil ma'ruf ana yin da'a ne kada a cikin abin da yake biyayya ne ga Allah asali sai nau'in mutane na uku game da shugabanni sune ahli sunnati wal jama'a Allah ka kashe mu akan wannan tafarki sune ahli sunna wal jama'a mu kuma ya rauna lahumus sam'a muna ganin tabbas ya dace a saurari shugabanni idan sun faɗa wa ta'a kuma mai musu biyayya amma fil ma'ruf a cikin abinda Allah da manzonsa suka yadda ai biyayya din a ciki fa in amaru bi ta'ati Allah don haka idan suka umurce mu da yi ma Allah da'a ata'uhum za su yi musu da'a za mu bi su wa in amaru bi ma'siya idan suka yi umarni da ma'siyati Allah cewa a saba ma Allah azza wa jalla lam yuti'uhum ba za mu taba musu biyayya ba fi zalika a cikin abin da suka faɗa na saban Allah haka ne kuma alayhi yawwa wa ma zalika tare da kuma wannan fa matsaya da ahlus sunna suke kai la yunazi'unahum al-amr ba sa uh, wato kokarin kwace musu mulki din kokarin kwace shugabanci din idan ba zalimai bane ko amma kaga idan zalimai ne sai mutanen kirki su fito a cikin ku sai mu zabe su kuma mu karfafe su kuma mi musu addu'a kai mi ma yi musu kamfen in mun yarda da su ko ba ga in hmm? adda kudin mu Allah ya maka albarka ai mun yi, mun ba baba Buhari kudi ko ba haka bane duk mun lillika har da kati duk mun jefa Allah ya gafarta ma baba Allah ya sa kabarin sai zama dausayin aljanna to ku rinka yin haka ku rinka yin haka kuma ku yi hakuri da kananun kurakuran shugabannin da za ku rinka sawa duk wanda kaga ba ga al'auran shi ba bai zama shugaba bane ka gwada ka gani ka fito kansila malam yunus sai ka ji har kakanka an dauko an mar sharri <laughs> kun fahimci magana eh to kawai a rinka haƙuri idan mutum ya fito zai shugabanci jama'a inda yana da nagartan da ko da kashi arba'in ta kai cikin ɗari ni fa a fahimta ta ko hamsin cikin ɗari sauran hamsin da biyar ko hamsin matsaloli ne wallahi ku yi haƙuri da shi a hankali ku ci gaba da gungurawa abin al'amar lissafin ya kwaci lissafin ya kwace yanzu ana maganan wanda ma ba zai cutar da mu bane ba wai mai nagartan ba eh halin da muke ciki ke wanda ba zai sace dukiyar mu ba ba zai bari a ci gaba da kashe mu ba akalla ba wai akwai man fetur da gwalagwale a arewacin Najeriya ba fata shi ake magana ba yanzu rayukan mu da asibitocin mu ma kadai bala'i ne na tituna an fahimci wannan to dole sai mun zama muna da exposure muna da gogewa da buɗewa da fahimtar al'amura kan mu rinka zama masu tsukakken tunani in an ce shugabanci malam kowa kuka sa shugaba bari gaya muku wallahi dai ba sabi ne da duniya ba dole za ku same shi da matsala dole za ku same shi da matsala ku dai in alkhairin shi yarin ja sharrin shi ku yi hakuri da shi ku amfana da shi gaban kun samu wanda ya dan fi shi dama dama ku ingiza ya tafi in kuma shi din abin da ku kuka fi bukatuwa yana iya biyan muku wallahi ku ci gaba da hakuri kawai ku jira lahira ku amfana da wani abu amma dama duniyar nan ba a samu yadda ake don ku taimaka tsammanin ko wani mutum ɗaya da ya zama shugaba kawai za mu koma kaman saudiya kaman amurka kaman kaza ba fa zai yi wannan tafiya ce mai nisan zango ba na jin allah shi ya san me nan amma a tunani na ɗan adamtaka da lissafi ko ƴaƴanmu ba lallai su samu wannan abu ina fata an fahimci wannan shi sa tun wuri ma ka rike sunna a yi ta da kai saboda ba lallai ne ruwa wutar lantarki ya zauna daram kana mara ya ba ba lallai ba ta na asibiti amma idan sunnan ka akwai network mai karfi alhamdulillah suna Najeriya suna shan zafin rana kana rawdatun min riyadil janna wallahi tallahi kana kabari malam iya condition daga firdausi wallahi ko baka yadda bane ka karanta hadisin albara bin azib cin yau zamu gama da na kawo hadisin malainu duk muminin da ke kabari na rantse ma da Allah cikin ni'ima yake ba shikenan ba Allah ka sa muna da rabo to ku yi ta hakuri da jama'a ku yi ta hakuri kun kuka samu wanda ke dan sauki sauki ku tafi ba gyara fa rana ɗaya gaskiya ba aiki rana ɗaya bane barna ce take zuwa rana ɗaya in kun samu wanda aka dafa a dafa in ya daidai a bi shi in ya kuskure ku faɗi ya kuskure a nemi ya gyara in ya ki ku gaya mai kun ranta ba shi kenan ba shi kar karka ji mun ce wani ya dace kaza duk ran da yake muka gwada yake za mu gaya muku kuma mu ba mu ba shi kuma ga dalilin mu kuma ba zai hana gobe mu bi wani wanda muka kyautata masa to ba har da Allah saufa ya ce Allahu bi qaumi Allah ka taimake mu kar ku gajiya Allah dai sa mu dace to shine malam ya kawo waɗannan yace wala yakhrujuna alaihim kuma ba sa fito na fito da shugabanni ji muzaharat ta hanyar zanga zanga wala bi ko kuma da zanga-zanga irin wanda ake rubuce-rubuce a daga kwali din na ita bin titi irin wanda shi a suke a Abuja wala bi da'awatin ila al-khuruj suna ba sa kiran mutane sai su fito na fito da shugabanni wala ghairi dalika ko wasu abu makamantan wannan li'anna ahli sunna li'anna ahli sunna domin ma'abuta sunna na sallallahu alaihi wasallam la yasbihuna dima abin ne sa ba su a fito na fito mu ahli sunna ba ma halasta jinin mutane illa bima abahahu Allah azza wa jalla sai daga abin da Allah ya halasta jinin mutane shi da kansa annafsu bin nafs wanda ya kashe a kashe shi wanda ya kashe matan nan a Kano da ƴaƴanta shi ma a fito da shi a kashe shi an ce an kai shi kotu to da'awar sunna da duk musulmin kwarai shine a fito da shi duniya ta ga yanda ya walakanta su shi ma a walakanta shi jini bai fi jini ba rai bai fi rai ba ina fata mun fahimci wannan yawwa kaga wannan shine abin da ya halarta amma ka zuga ƴaƴan wasu su fita zanga zanga kai naka ƴaƴan na gida ka ce su je maka kamfen ka ba su wiwi sannan kai naka dan yana can university ka cika azali ko shakka ba tilka idan qismatun biza ka yi rabo na zalunci wanda bai dace a ce hakan ba ba'alin suna ba sa wani wa amru dima al'amarin da duk ya shafi jini ila wali al'amr yana ga shugabannin shugaban musulmi ne to kaga wancan magana mu na farko muna wa shugabannin tawaye kai na zamu samu daidaito har a zo kan kun fahimci magana yawwa huwa alladhi ya'muru bil hudud dan shi ke umarni da tsaida haji wanda yake mu na hannu a yanke masa wa yaqumu biha kuma ya tsaya a akan shi ɗin ne zai sa hannu ko yanzu ka je CC condemn a nan a jihar Kaduna misali ka je prison condemn criminal idan yau gwamna ya sa hannu ya ce a saki wani ya sa kun fahimci magana kuma duk wanda za a kashe sai gwamna ya signing sannan za a kashe shi ko ku gani ba kun ga wata matan da ta kashe mijinta ba aka za ka ce shugaban kasa ce ya yafe mata saboda ne walila ina fata an gane to ce su tsayi ayi din nan su ma su sani Allah zai tsayi da sura alkiyama sun yin ko ba su yi ba Wa kifuhum innakum mas'uluna ma lakum la tanasaru Allah zai ce ku tsayi da shugaban jihar Kano a lokacin sa an kashe rai an zubar da jini rai bakwai shin ka tsaya an bi musu haƙi ko baka tsaya ba duk wani mai faɗa ayi bayina ne Cikinsu akwai wanda ko saban Allah bai taɓa yi ba karamin yaro ne mace ce mai rauni da na ce a taimake ta yaya ne da galibin su basu balaga ba ko laifi ba su yi ba kuma suna mun sujada da aka faffasa kansu aka kashe su aka je wani rijiya kai mai kai a lokacin Allah ya sa su kalli girman wannan sai abin da ya kamata dan wallahi in dai aka yi ina tabbatar muku za a dade ba a kwata ba amma in ko aka yi birij, to ba mummunan fata muke ba amma ku rubuta ku aji sai an maimaita ai da daga biyu aka fara aka buga ko yanzu gashi an yi bakwai kenan gaba sai abin da Allah ya yi Allah ka tsare shi ne sai malam a ƙarshe wannan gaba yake cewa wa naral hajja wal umra ahlus sunna wal jamaa muna gani ai bi ma'ana muna yarda da hajji da umra wal jihad da jihadi wal da sallan jumaa wal jamaa da sallan jam'i wal eid da sallolin idi da muke yi muna ganin wajibi ne kasance ma kulli ma'a kulli imamin a yi su tare da shugaba dole a samu wanda zai jagoranci mutane a hajji haka a umara idan ya kama tawaga ce barran kana aw fajiran min almuslimin sawa'un mai nagarta ne ko ba mai nagarta ne shi daga cikin musulmai ila ghairi dalika kai ba ma sai haji da umaran da jihadin ba a'a hadda wani abin da ba mu ambata ba min al'umuri lati tahtaju ila safarin mustaqil zuwa ga wasu abubuwan da suke da bukatuwa zuwa ga tafiya ke fantacciya wanda tawagan jama'a za su yi kuma akwai bukata a ce wasu su yi ko a ce su bari to kaga yanzu shi kenan annabi sallallahu alaihi ma ya ce ko tafiya za ku yi in kun kai biyu ko uku ku sa shugaba a cikin mun fahimci wannan ko to sai gaba ta sha uku wa min tariqati ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin hanyar ahli sunna wal jama'a shine taqdimul ilmi wal amal duk abin da za su yi suna gabatar da ilimi da aiki ahlus sunna ba sa yin abu da mulanka ahlus sunna ba sa zuwa su ta maka tatsuniya ka ji mutum na magana kaman sabon fitan sabon menene fita daga turu wai yayi mafarki ya ga wani abu ya fado daga sama kai ka ji ba a nan garin dole wai da ya duba sai ga ko mala'ika Jibrilu ne ai wa billahi allazi kaga mala'ika ranan sunan ka gawa ka tambayi duk ai to amma ka tambayin suna lahira amma duk wanda ya ga mala'ika to lahira zai wuce eh in dai a siffan shi ya gan shi a siffan shi to ranar ko ba zai zauna duniya Allah sai amma mai sallar da ba rukuwa cikin ta da mutum ya zo ya ta maka shirme da bankaura a ta tatsuniya to idan ka cika mutane da wannan tatsuniya su kuma hadisai da qur'ani wa za a gaya ma me amfanin ma saukar da Alkur'ani da hadisi idan zaka zo kana ba mu labarin sama kai ka fi qur'ani sanin sama ne ko ka fi hadisi ne su da suke wahayi Ba'alin sunna ba sa kaura al-ilm wal sukan bi abu ne da ilimi sannan kuma su aiki da ilimin kaga kenan wannan karan kuma ko a cikin sunna ne in mutum ya fahimci sunna yake aiki da ita to shi ma bai cika halin sunna ya cika halin sunna ba Allah ka rufa mana asiri malai yace fa imamuhum bil ilmi dan haka halin suna dai a koda yaushe suna bada cikakken kulawa ga ilimi annafi wanda yake mai amfani mafi girma ilimi mai amfani ko shine ilimin aqida al-mahfuz bin kitabillahi ilimin da aka cira shi daga littafin Allah azza wa jalla wa min sunnati rasulillahi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma aka cira shi daga sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma ajma alaihi salaf da kuma abinda magabata na kwarai suka haɗu akai ridwanullahi alaihim yardan Allah ya ƙara tabbata a gare su wa bihadha kai ta sanadiyan wannan samu ilimin daga alkur'ani da sunna ne ma ya sanya salimat lahum tariqatuhum hanyar su ta kukuta ba ta da wani datti an gane ko wa da kuma aqidan ahlus sunna wal jamaa ba ta da wani kwashe kwashe a ciki mutum yazo ya rinka cewa ba ruwan shi da hadisi to wai koyar da kai qur'anin wai koyar ma qur'ani in ba ban kaura ba shi yasa kaga da da ya fara bin tariqun sufaye yana like musu tun a farko ma sai kai mamaki ya wai mai a wancan annabi kuma ya zo da wanda ke karyata annabin ya rungume shi kun fahimci magana sai za da ka kalli farkon tafiyan kasan za ta watsi a gaba ya kai da har maulidi kake yi da sunan kana girmama annabi wani ya zo ya ce ba ruwan shi da maganan annabi kuma ka kawo shi masallacinka kuma ka ba shi mimbari kuma ka tara mai jama'a ina fata an fahimci wannan kaga wannan ba abinda ba zai faru a gidan sunna ba kenan zai faru a gidan sunna wannan kwashe-kwashe kuma babban abin da ya haifar da wannan matsalan barin ilimin ba za a yadda a karantar da mutane asalin ilimi ba don za su waye su dawo sunna mafarki kuma gashi nan yana ta cin karo don zamani na karyata mafarkin makan za zo lokacin da mafarkin ma ba zai amsa ba da haka kawai a dawo a yi sunna shine abin da ya fi, Allah kuma ya taimake mu malam ya ce karkashin wannan gaba kenan ko Bai bainama tajidu ahlal bidai Kullum ya kudu da ra'ayi shaykhi a lokacin da ake tsaka da zaka tarar da duk wani dan bid'a yana ruku da wani ra'ayin wani shehinsa au alimin ko wani malami min al-ulama'ihim daga cikin malaman su wa kullun yamshi ala tariqin wa hawa kuma duk in ka duba zaka ga suna bin wata tariqa ce wata hanya wa hawa da kuma sarrai shi yasa da yawan sun suna son sun mutu ma a bauta musu sai su bautar da mutane kansu kafin su mutu ko gane ba eh duk wanda ke son ya mutu a bauta mishi sai kaga yana ta so yana ma duniya shi wata tsaya ne kan ya mutu alhalin kamata ya kira mutane zuwa ga Allah da manzansa yasa da mutu ya mutu sai kaga an je an bizne shi a cikin gidansa wani ma kabari ake masa kusan hawa uku ko hudu har an mai hawa biyar ko mutane na ta dawafi suna zagayawa wallahi tallahi ko kabarin annabin Allah kai ma wannan kakure baka dauko wallahi alazim annabi sallallahu alaihi wasallam yake la taj'alu wasanan yu'bad kakku kuskura kuma da kabari na wani gunki abun bauta ku zo ku zazzagayo wani abu ya ban sha'awa a masallaci annabi sallallahu alaihi na je na kai ziyara ne masa sallama ne masa ina abakar da umar addu'a na fita sai da na fito sai wani na zagayo zan tafi sai wani ya zo ya ce min dan Allah rakani ban san ina ne da yanda ake nunawa a ba kaga yanzu na bi shi ne da nufin in taimaka mishi ga yadda ake yi wallahi tallahi daga cikin sojojin nan da malaman da ke tsayuwa wurin kabarin wani cikin su na rantsi da Allah sai gane sai ce Muhammad fadal da nan ce hada tawaf ka je da yanzu ka dawo kana tawafi a kabarin annabi wallahi haka ya ce mu sai da ne mai bayanin ba tawafi nake ba Allah gafata malamin karanta amma dai wannan da ka gani ga matsalar shi sai mun addu'a kuma ya rungume ni yayi ma shi ma wanda muka taho addu'a ba a bi ta dan gaban wurin ne yace in ce yazo yazo ya biyo ya wuce ta nan muka wuce tare da shi muka yi ma mai gida sallama muka jinjina ma manya biyu muka kuma ce Allah sanya mu bisa tafarkinsa har mu mutu muka wuce to me nake nufi duk wanda ya san Saudiya dole yadda suna ba aqida ta gaskiya kariya wancan na kanan da ke gidan yare ma cewa yayi inda haramin nan ba hannun wahabiyawa yake ba da yanzu bala'i ya faru a wurin abin da za a yi Allah ka dai san iyakan shi ashe ka san gaskiya kuma kake nuna musu ƙarya <laughs> kun fahimci magana to sunna tsafta ce Allah ka taimake mu malai ce fatarakul ittiba fa fataraku al ittiba ne sai suka bar biyayya wa waqa'u fil iftida wanda suke su waɗannan masu yin bidiyar sai suka bar biyayya ga annabi sallallahu alaihi suka auka wa kuma kirkira kuma me zaka kirkiro an aiko ma da annabi an gama wa qad qala sufyan as-sauri hakika sufyan as-sauri Allah ya masa rahama ya ce wajadna al-amra kulluhu fil ittiba mun tadda al'amarin addinin nan gaba ɗayan sa an dora mana shine akan mi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. kuma mu ma haka muke fata malik amma ahli sunnati wal jamaa kun ga ahli sunna wal jamaa wa in kanu yuqaddiruna al-ulama duk da suna girmama malamai girmama malami ana girmama shi tunda sakon da yazo da shi sako ne na girma shi ba kaskantaccen mutum bane cikin al'umma wa ya'rifuna lahum haqqan haqqahum kuma suna sanin musu haƙoƙin su ma'ana ba sa keta mutuncin su da alfarman su ɗan media kuma kaga inda su suke samun nasu matsalan kenan wa manzilatuhum da kuma matsayin su ba a wulakanta malami duk mutum da yake malami ne ya cancanci a girmama shi a cikin al'umma saboda abin da yake kai ba za ka iya ba kuma duk matsalolin ku kansa kuke komawa to dan me shi kuma ba za ku nema masa wani sauki a rayuwa ba la yuwafiqu al-alim idha khalaf ila idha ad-dalil ahlus sunna ba sa yin tarayya da malami idan ya saba mu hujja annahu, domin yanda gaskiya al'amari yake shine qad yastahid zai iya wa malami abin abinda ba nasi ba wa yukhti'u sai ya kuskure to kaga kuma za a hau kuskure ba an gane kuskure ne fa kam yace so da yawa an samu nuwafiqul imam ahmad a wasu wuraren muna daidai da imam ahmad duk da ba mazhaban mu bane tunda shi ba dan mazhaban bane wa kam nukhalifuhu kuma da yawa akan samu mutaba mishi kaga shi da ke wannan maganar malami ne babba ba iri na irin ka bane kar ka zo kana magana ka ce to imam malik din ma ai ba annabi bane eh ba annabi bane amma ya fi babanka kuma yi ma abin da iyayenka ba su yi maka ba tun da ya zo da addinin da da shi ka zama mutum ba dabba ba ba daidai ba ne Mu ce zo yana zagin malaman mazhaba yana cin mutuntun sai yana kaza yana kaza ba daidai ba ne don haka nan da yake faɗa na farko shi malam fa malam ne kuma malami shi san malami sannan kuma na biyu ba yana yin wannan da rashin tarbiyya ba ne bi ma'ana biyayya ne ma ga su imam ahmad din don dukkan malaman mazhabobin nan ba wanda cikin su bai ce idan an samu hadisi ingantacce ba aje magana sha dauki hadisi to abin da yake tabbatarwa wasiyan ne ba raini bane gare su amma zai faɗin shi da magana na cin mutunci ko ƙasantar da darajar su kamar yadda mu wasu suke yi a wannan kasan namu da wasu daga cikin ƴan uwanmu ɗaliban ilimi ko masu da'awa ko shakka babu wannan kuskure ka koyi tarbiyya wurin abin da ya shafi malamai ma da su koyar da kai ba wai malamai magabata irin waɗannan wanda sun yi ƙarshe an ga ƙarshen su ta yi kyau Allah ka kyautata namu ƙarshen wa kam nuwafiqul imamu shafi'i yace da yawa akan samu mun dace da imamu shafi'i wa kam nukhalifu kuma so da yawa a tarar mun saba mishi a wasu matsaloli din wa kam nuwafiqu aba hanifata haka so da yawa mukan dace da abu hanifa Allah ya masa rahama wa kam nukhalifuhu kuma so da yawa ga mun saba da shi a wasu matsaloli din wa kam nuwafiqu malikan so da yawa mukan dace da imam malik wa kam nukhalifuhu wani wurin sai kaga hadisi ya zo sai na Umar ma an samu hadisi ya ce a saba mishi a dauki hadisi wala tana Imam Malik wanda shi ma yayi wasulci da haka Allah ya musu rahama wal akhdhu bid dalil dan haka dai ku sani yan uwa riko da hujja huwa al muta'ayyin ala ahli sunna shine abin da ya zama dole akan duk wani ahli sunna ya riko da sunna wa ma sumu bidalika kuma ba a rada ma ahli sunna suna da cewa ahli sunna ba illa bi ta'zimihim sai don girmama wanda suke yi lima ja'a anillahi na daga abin da ya zo daga Allah wa ma ja'a ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaban mu shago. wa min tariqihim daga cikin hanyar ahlus sunna wal jama'a at-ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wa sallam shine koyi at-ta'assi mu mukan ce koyi kawai da kalma daya amma malaman istila na wannan babu suke cewa an kace at-ta'assi shine al-iktida wal ittiba kai koyi kuma ka bi dakin dakin wa yaqsudu bihi bil istilahi ash-shar'i ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam a istilahi na shari'a wannan na kafo muku ne malam Umar abinda ake nufi shine biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atuhu da yi masa da'a wal iktida'u bihi da kuma koyi da shi fi af'alihi a cikin aikace aikacen sa wa shama'ilihi a shama'il shine yanda ya sa tufafi ka sa tufafi haka ya ce auful lihiya ku cika gemu ku kankara baki kashin baki ka cika gemu ku kankara gashin baki kun fahimci magana ya ci abinci da hannun dama ka ci da hannun dama kun fahimci magana yayi addu'a da zai sa tufafi kai addu'a da zaka sa tufafi yayi addu'a da zai hau abun hawa kai lokacin da iska ta kada yayi ce kaza ce kaza a kasuwancin sa a auratayya a komai shine shama'il to ahlus sunna ba sa rage komai sai sun bi diddigi kai ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne kuma dole kai ta shi mai gaskiya ne in ka ga yanda ake bin sa wallahi da ba annabi bane da an kore shi ko ba ku yadda ba wallahi ka duba an bi shi an ga jihadin shi an bi shi an ga sallan shi an bi shi an ga azuminsa an bi shi an ga auratayyansa a cikin gida an tambayi matansa ba a kyala a sulasan ba sai da aka bi shi har ban daki aka ga yaye wankan janaba aka fito aka gaya ma duniya kai waye za a yi ma wannan na kwana ɗaya in baka jance ai dan iska ne ma wallahi ba za ka ce kai dai ka ga mutum in ma malami na ce ku yi aiki da maganan malam ba da aikin malam ba waya na so a kashe addini duk wanda aka tasa malam wallahi sai an ga wallansa wannan ke tabbatar da Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ikon koyi da shi malai ce fi akhlaqihi ana so kai koyi da shi a tabi'unsa ka zama mai hakuri ka zama mai yafiya ka zama mai fadin alkhairi ba sharri ba ka zama mai yawan ambatan Allah ba ambatan mutane ba wa tariqatihi kuma ka bi hanyar da ya wurin rayuwa wa yad'una an-nas haka na ahlus sunna suna kiran mutane ila ta'assi bihi akan si ruko su koyi da abin da ya zo da shi imtisalan li qaulillahi ta'ala kuma ahlus sunna na kiran mutane ne su bi annabi sallallahu alaihi wasallam domin koyi ruko imtisal shine ruko da fadin Allah ta'ala da yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kuna da abun koyi da kyau a cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa ba wanda zai samu wannan kuma ya fahimta sai wanda ya kasance liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wanda yake fatan samun rahaman Allah da kuma rahama a rana ta ƙarshe wa zakara Allah kasira kuma ya ambaci Allah da yawa sai mala yace fa amuruna. wannan ya sanya ahlus suna wal jama'a suke umarni bi sidqil hadith cewa in za yi magana fa gaskiya wa silatil arham da sadar da zumunci wal isani ilal jiran da kyautata zuwa ga makwabta wa yad'una ila makarimil akhlaq kuma suna kiran mutane zuwa ga su zamto masu kyawawan ɗabi'u. wa yuhadhiruna min safasifiha kuma suna gargadin mutane kan su dinga aikata safasifiha shine haqa'iruha wanda suke kaskantaccen halaye kalkadibi kaman ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kishin gide aka ce masa a cikin hadisin Imam Muslim ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu mutum musulmi matsoraci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru yace eh zai yi a samu mutum musulmi matsoraci aka ce to zai yiwu a samu mutum musulmi marowaci ya shiru yana mamaki sannan ce e zai yiwu a samu mutum musulmi marowaci ya aka ce to zai yiwu a samu mutum musulmi makaryaci sai tashi ya gyara zama ya ce ina rantsuwa da wanda ya aiko ni da gaskiya ko wanda raina ke hannunsa ba zai taɓa yiwa mutum yana musulmi kuma ya koma ɗabi'ansa makaryaci ne shi ba kullum ƙarya ɗabi'ansa ƙarya ci da ƙarya kullum magana ƙarya musulmin ƙwarai baya wani to sannan wal ghiba da kuma giba menene giba ka ambaci dan uwanka da abin da bai so a bayan idansa wannan dafi ne mai yawan gaske kuma insha Allah za mu karatu akan sa zan sanar a ƙarshe Imam Ahmad ya fitar da hadisi wannan hadisin da shi da Ibn Abu Dunya daga Jabir dan Abdullah Allah ya kare da a gare su suka ce wata rana muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai muka ji wani iska mai bala'in ɗoyi da wari ya taso faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi ce da su atadruna ma hadhihi rish kun san wannan iskan mai wari kamar mushe daga ina yake ai za su so sani nan da nan sai ce hadhihi rish alladhina yaktabuna almu'minin wannan wari da ɗoyi ne na masu cin naman mu'minai a gidan duniya haka nan su ne masu zagin mutum ai malaman nan ga su nan da katon tumbi suna kan za ka yi bayani wahalanka ne sa su tumbin da nan mahaifiyarka matun ka haife ka suke da wani yadda kun fahimci magana ko a ce ai wani barawo ne ya kai ka san barawo ne tare kuka sato ne in ce an fahimta Allah sallallahu alaihi ce waɗanda suke aibanta muminai to wannan warin su Alhaji ku je ku duba ga shi zan ba da reference yasa na kwafo ga reference dina aje a duba littafin alhafiz a cikin wannan ibn hajar a cikin fathul bari mujalladi na daya shafi na 488 in baka da shi ina da shi volume bakwai, ka zo zan baka ka gani ba Umar Shehu Zale ya faɗa kuma sanadin hadisin na ingantacce ne a wata riwayan fata Imam al-Bukhari cewa a cikin al mufrad da lafazi yace suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani irin doyi ya taso mai tsanani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu ya ce da su inna nasan minal munafiqin wasu mutane daga cikin munafikai ibtabu unasan minal muslimin su ne suka ci nama suka yi suka yi gulman wasu musulmai fa ba'athat hadhihi riyah sai Allah ta'ala ya tado da wannan doyin lidalika sanadiyan wannan wasu ne suka yi gulme ta kwaji wannan wari Imam al-Albani yace wannan isnadin hadisin jayyid ala shartu sahih amma na sharhin a sharadin Imam al-Bukhari to musulmi baya gulma wan namima baya annamimanci dauki maganan wani ya kai mu wani dai hada fitina shine annamimanci mun karanta a baya yana janyo azaban kabari wa yuhadiruna min as-sihr ahli sunna suna gargadin mutane da tsoratar da su game da sihiri sihirin mallaka a ce a mallaki miji sihirin oga a shakan oga sihirin ka karɓi kuɗi wai shasha to a mantar da su kai ne shashasha tuni Allah zai datse ka gara ma ka ba su haƙin su wallahi to duk mai sihiri a musulunci ma ana shari'a kashe shi ake akwai kota abin nan a Saudiya da muka taɓa zuwa training da program a wurin shugaban wurin da suke kula da masu sihiri har bidiyo sai dai ta mana a projecto na yadda aka kamo bokaye da yadda aka kashe su malam Allah jira ce shi yasa kuka zauna lafiya amma nan duk iskancin duniya idan kaga an yi boka na daga baya duk abin da zaka ga an yi bokaye su ne a ƙarshe wanda suke sa mutane wannan Wasu wasahara da masu yin sihiri din duk ana gargaɗi a kansu annabi sallallahu alaihi ce duk wanda ya je wurin su sallan kwana arba'in Allah ba zai amsa ba wal da masu yin bokanci a kulla wani abu a ba mutum a ce a bizne ko a yanka wal arrafa da mai buga ƙasa ya ce za a yi kaza ko kaza wasu malamai suka ce da al-kulhana din da as-sahara da al-arraf duk abu ɗaya ake nufi wa kullu ma yuzhibul iman kai ahli sunna suna gargadin akan duk wani abin da ke tafiyar da imanin mutum aw yunqisuhu ko ya tauye ma mutum imani wa man waqa'a fi khata'in daga cikin abin sani karkashin wannan babi duk wanda ya auka kuskure na zunubi minhum daga cikin ahli sunna fa akhfu ala nafsihi in ka ga wani ahalin sunna ya kuskure fa khatuhu ala nafsihi kuskuren shi ta shafa amma din amma kaga addini bi ma'ana ita sunnan karan kanta fa huwa ma'sumun Allah ya fa amma dinullahi fa huwa ma'sum addinin Allah ka tangagge ne in ka ga Umar Shehu Zare ya kuskure shine mai laifin ba sunnan bace ka gane Umar kai ma ka faɗa musu haka jama'a in kun ga kuskure ko wani laifi mun fada an samu akasi mu muka yi laifin ku yafe mana ko ku roki Allah ya yafe mana amma ita sunnan da addinin ba ta da matsala ku rike ta tamau mu ne muka yi kuskuren ba addinin ba an gane wannan yawwa sannan sai ce wa yad'una ila tauba sannan ahlus sunna suna kiran masu laifi zuwa ga tuba wal mubadaratu biha da kuma gaggawan yin tuban ba tare da jinkiri ba liqaulillahi azza wa jal saboda fadin Allah mai girma da buwa da yake cewa wa ilallahi jami'an ayyuhan jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kuma ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'minai domin ku rabauta sannan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda take nagartacciya fa hiya wajibatun min kulli dhanbi tuban nan ku wajibi ne daga dukkan wani zunubi wa tasihu min kulli ma'siyatin kai tuba fa ta inganta mutun yayi daga dukkan wani zunubi mina shirk ko da ko shirka ne in kaga mutum ya je wuta a ran lahira game da shirka bai tuba bane kafin ya mutu wal kufur da kafirci duk wanda ya tuba da kafirci ma Allah ya mai da zunubin shi ya zama lada fama dunahu na abin da bai kai kafirci ko shirka ba kaga wannan dadin addini kenan mala yace walasna mufawwidin fi dinillah mu dinnan ahlus sunna lasna mufawwidin ba masu shiga gaban addini Allah bane na takallamu anhu ta yadda za mu rinka buɗe baki mi magana game da addini ma nuridu na yadda muka ga dama mu mai da addinin a bayan mu ne direbobi a ce ai waliyi wane shi ya kaza sai aka yi kaza kenan shi yana gaba da shari'a ba shari'an ne za ta shiga gaba ba Allah ta'ala ce sun ka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha mun tsora ma dokan yadda ake addini kabi kabi ba abi ba tabi ka ba kabi an fahimci wannan wa inna ma natakallamu ahlus sunna sanu dai kadai suna yin magana ne bima takallama Allahu bihi da abinda Allah ya magana da shi ce haka yake so wa ma takallama bihi rasuluhu da abinda manzon sa ya magana wa nad'u ila dalika kuma muna kira zuwa ga cewa a maida addini shine gaba wa taqsiru minna hasilun amma in fa kun ga gajiyawa an samu gajiyawa daga gare mu hasil wannan saman ne dama kullu bani adama khata'un haka nan sallallahu alaihi ya faɗa duk wani dan adam yana kuskure amma mafi alkhairin masu kuskure su ne masu tuba yace duk da muna kira ga wannan kar yi tsammanin mu ma ba za mu kuskuren ba walakin sai dai hanzari ba gudu ba ko fada a ce za mu kuskure din ma'a zalika tare da muna yin ma kuskure din la yamna'u wannan kuma ba zai taba hana mu ba annadu wa ghairana mu kira wasu mutane wanda ba mu ba ilam tisali bi kitabi rabbina akan su zo su riko da littafin ubangijinmu wa sunnati nabiyina sallallahu alaihi wa sallam da sunnan annabin mu tsira da aminci Allah tabbata a gare shi bi ma'ana ko kana zunubi karka daina da'awa bari ma mu gaya muku in kana so ka barin da gaske ka fara da'awan ai ido da kunya ka ce ayi ne ka kasa yi <laughs> ko ko zaka ce kar ayi ne ka fito kana yi ka je zaka samu kwanciyar hankali daga nan ka taimaki kanka kafin waninka Wahalu halu ahli sunnati kama qala al-imam Abdullah ibn Ahmad yanayin da ahli sunna bai gushe ba kamar yadda Al'imam al-imam Abdullah ibn Ahmad ya faɗa ne yace na abi babanmu ya gaya mana wato imam Ahmad bin Hambal. Allah ya kansa da rahama qala yace quburi ahli sunnati min ahli al-kaba'ir rawdatun kai kabarin ahalin sunna wanda yake kaba'ir matukan ya mutu akan sunna to dausayin aljanna yake ciki Bima'ana azaban ba za ta tabbata ba wa quburu ahli bida'i kaburburan yan bid'a kuwa min zuhadi daga cikin masu gudun duniya na karya? sufratun wallahi rami ne suke ciki na narko saboda nan ne za su gane sun kula hanya fustafu ahli sunna kaga masu sako a cikin ahli sunna auliya kullahi. majibinta ne na Allah dan zai yafe musu sakamakon sunna wa zuhadu ahli bida'i masu gudun duniyan ƙarya ko daga cikin yan bid'a a ada'ullahi makiya Allah ne dan su cewa suke a bar Allah a bisu shi ko wanda ya ce a bi Allah ma ya san shi mai laifi ne to kaga ta dan kwana gidan sauki sauki amma Allah karka sa mu cikin su ma li'anna ubadi ahli bid'ah ma bid'ati ma lace domin su masu bauta ta ahli bid'a taraku sunna sun kyala sunna ne sun ce na annabi bai gamfar da su ba wa hajaru tariqan nabi suka nisanci hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita Walbidi'atu, ita ko a ahabbu ila iblis ita ce dan ya fito min al ma'siya fiye da sabo shi wancan ahlus sunnan kaga laifi su kuma kirkira suka yi suka ci gyaran Allah da manzansa kaga wannan taro taro ma ne inji gayu ko tsokano sarar sama da kara li'annal bid'a domin ita bid'a fa daga cikin abin tsammani la yutabu minha ba cika tuba daga gare ta ba wal ma'siyatu amma saban Allah yutabu minha mutum kan tuba shi da kanshi ko ba a yi mai wa'azi ba kama kala immatal islam kama yadda manyan malaman musulunci suka rinka faɗa ka sufiyanin sauri kamar sufiyanin sauri wa ghairihi da waninsa wannan an duba majmu'ul fatawa yana ciki malai wa an anas bin malik an karbo daga anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi yace an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kala yace inna Allah hajaba taubata Allah ya sha makance tuba an kulli sahibi bid'atin daga dukkan wani ma'abocin bid'a da wuya kaga ya tuba domin kai ne daidai kai ke gani batacci waja'a an abdullahi bin abbas kuma hadisi ya zo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kare da gari shi da mahaifinsa qala abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da minta Allah tabbata a gare shi yace aballahu an yaqbala amala sahibi bid'atin Allah bai yarda ya karɓi aikin duk wani ɗan bidi'a ba hatta ya da'a bid'atahu har sai ya bar wannan bida'an da yake to kajin da fitinar take ai abin nufi shine la yuwafiqu lit-taubati Allah bai datar da ɗan bidi'a ya dace da tuba wa man taba minhu? amma dai ku sani har wayo mun yarda cewa duk wanda ya tuba daga cikin su wa sadaqa fi tawbatihi kuma yayi gaskiya a cikin tubansa bil islahi ta hanyar gyara kansa ya dawo sunna wal bayan kuma ya bayyana a sarari mutane su gane yanzu ya zama ahlus sunna ballahu alaihi Allah ya karbi tuban shi akwai wani matashin dan dariƙun sufaye yana nan a kasan nan ina roƙon Allah ta'ala ya haska zuciyarsa ya dawo sunna Allah ka haska zuciyar wannan bawa ka dawo da shi sunna da hidimta mata bai dace da gidan ba sunna ta dace da shi hanyar ne ta kure ya Allah dan tsarkin sunayenka Allah mai domana da shi gidan sunna ka karfafe shi wannan addu'an ku taya ni ma Allah har a sujada na kusa da ƙarshe ma ce cewa min alamati wa min alamati ka ku tambaye ni waye fa wa min alamati ahlil bid'a ta ajuna kuna ta na ne daga cikin alamun ma'abota bid'a shine alwaqi'atu fi ahli sunna kaga suna auka mutuncin ahli sunna su rinka afka musu da jara'a da rashin mutunci wa ta'ziru minhum da kuma kora mutane da gargadin mutane ga bin sunna wal mubayanatu lahum da kuma yankewa ko sabawa sunna din wa tasmiyatuhum kaji suna samu malaman sunna bima yunaffaru anhum wa tasmiyatuhum da rada musu wasu sunaye irin sunayen da in aka sa musu bima yunaffiru anhum zai rinka kora mutane ga barin su ba sa so su saurari sunna din qala al imam as-sabuni imam an nasabuni Allah ya masa rahama yace wa alamatul bid'i alaman bid'a ala ahliha akan ma'abotanta shine badiyatun zahira a bayyana take a sarari yan bid'a alamomin su a sarari yake wa azharu ayatihim amma daga cikin abin da ke bayyana na alamomin su wa alamatihim da yanda ake gane su shine shiddatu ma'adatihim li hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga suna tsananta kiyayyansu ga wanda suke dauke da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana su ne masu hadisi kaga wancan dan katsinan ta nan yake kenan da namu na nan Kaduna haka zaka gani minti wani ke da shi Aminu ya su ko na eh wada nasu kwarai malam Kabiru wahtiqarihim lahum da kuma ganin sun kaskantar da ahli sunna a wurin jama'a wa tasmiyatuhum iyahum hashawiyatan zaka ji daga cikin ganin su suna sanya ma malaman sunna da ahli sunna suna hashawiyya ai ana masu bin tsuran alkur'ani da sunna <coughs> da kora duk wani tawili na hankali Shi ne hashawiya su a ce wansu suka ne amma a wurinmu yabo ne kamar ma sai maka wahabiyawa <laughs> Muhammad bin Abdul mai yayi tabbatar da tauhidi da yakan sunna da bid'a ina fata mun gane wa jahlatan ko su rinka ce ma ahlus sunna wai jahilai alhalin ba su ne jahilan lamba daya wanda ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara sa hadisi tun kafin su zo wa zahiriya ko ce mu zahiriya wa mushabbihatun ko kuma masu kamantawa na ƙarshe mala yace wa min tariqati ahli sunnati wal jamaa daga cikin hanya ahli sunna wal jamaa wanda ake so mu kiyaye shine jahru ahli menene hajru ahli al bid'ah ko nisantan ma'abuta bid'a nisantan wanda suke bid'a ahli sunna suna nisantan yan bid'a nisanta ta babun addini da sauransu amma mu'amala an ta hada ka da shi ba laifi bane ina fata mun fahimci wannan wa cikin da kuma bayyana bid'o'in saboda kada mutanen kirki su fada ko awam su fada ciki wa tahdhiru minhum da kuma yin gargadi game da su dan a san illolin kadan daga cikin illolin da muka fada shine su suna rushe shari'a nan sallallahu ne suna gina nasu to wanne rani za mu bar musu nasu ne mu dauki na sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu kama salaka zalika salaful kiram kaman yanda muka ga a tarihi haka sahabbai da wanda suka biyo bayan su suka bi irin hanyar da suka bi kenan wala himmatul a'lam da kuma malaman musulunci wanda suka zamto tutoci ne da su ake gane tuta ka san da an hange ta an san akwai abu a wuri to haka wasu malaman su ke. kama huwa mufassalun kamar yanda yazo a rarrabe a wuraren da suka dace an faɗaɗa su wa mubayyanun fi kutubi sunna kuma an bayyana su karara a cikin littattafan sunna wallahul musta'an mala yace Allah ne muke neman dacewan sai taimake mu fa alaina dan haka ɗan uwa karshe abin da ya zama wajibi akan mu al-akhdhu bi hadha at-tariq mi ruku da wannan hanya ta ahlus sunna min jami'i ha ta dukkan kofofin su da ibada da mu'amala da duk abin da muka ji kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa yake cewa ya ayyuhalladhina amanu ya kunna kai imani udkhulu fi silmi kafa ku shiga wato ku jawu zuwa ga a shari'o'in musulunci gaba ɗaya shine udkhulu kulu fitin Mikasa, wala ta tattabi'u khutuwati shaytan kuma ku yi aiki da ɗa'a ku nisanci umarnin da ya yake muku innahu lakum aduwwun mubin lallai shaiɗan mai bayyana kiyayyarsa ne a gare ku malam yace wa tafaquhu ala ahli ahlihi ko hatta yaslama lana dinana da kuma neman ilimi akan wurin ma'abuta ilimi din wato attafakku ka nemi ilimin addini ala ahlihi a wurin ma'abota ilimin addini din idan za ka nemi ilimi a wurin malami malamai sun faɗe wasu abubuwa guda biyu da in dai ka jibinci malamin da ke da su ko koya ne za ka amfana da Shi ne na farko an muta muta'ahhilan ya goge a karantarwa kun fahimci magana ya goge ya san yadda zai tafiyar da kai har ka gane har ya gina ka sannan na biyu an kuna rahima ya zamto mai rahama da jin kai a gare ka wanda zai taimake ka ba zai koye ma abu ba zai gallaza ba zai cutar ba ba za ka irin ya zamto ba ma za ka iya karatun ba wani ta wahal da kai ta cuta ta abuwa wannan ba daidai ba Allah ya dace da mu hatta ya slima lana dina namu nemi wannan hasse asalin wato addinin mu ya kukuta ya zamto tsaftatacce wa taslama lana aqidatuna kuma aqida mu ita ma kanta zamto malai ce wa billahi tawfiq Allah ne wanda muke neman dacewarsa abinda muka faɗa na madidi Allah ya sabi tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana abinda aka ji na kurakurai mu ɗaliban ilimi ne kuma mun san yan uwan mu ɗalibai suna bin karatuttukan mu muna maraba da duk wani gyara da aka ji a cikin karatun da muka yi matukar mun fahimci gyara ne ba cin mutunci ban Allah da mu karba kuma za mu gyara amma idan ya namto cin mutunci ne to kar ka ga laifinmu idan ba mu karba ba don kai ma ba Allah ka nufata ba Allah ya datar da mu ga sanarwa da muke da su a takaice kamar haka na farko karatu dai sai bayan Ramadan insha Allah insha Allah ta'ala Allah ya sa muna cikin rayuwar da za su kai watan Ramadan din kuma yana na a bisa sunnan da muke dawowa karatu shine yanzu a fara azumi ranar Laraba ke sa rai ko to sallah fa kon dai kidda don ranar da sallah ta yi faduwa alan kabiru na'am alhamis ake tanin sallah to to alhamis juma'a asabar ina ga to sai mu dawo talata koko lahadi yayi talata yayi to in an yi sallah alhamis sai mu je yawon sallah sarki <laughs> juma'a alhamis da yi oke juma'a asabar lahadi duka har dai talata ina ga yayi mana insha Allah sai mu dawo talata haka ne eh, idan akwai wanda mai yin ko goron sallah kan dawo tu za mu sanar amma a yanzu dai ba zan iya sanarwa ba tukuna sannan sai na biyu insha Allah za mu fara tafsirin da muke yi da mata a makarantar Al-Faruq Islamic Academy ranar da aka fara Ramadan insha Allah da aka fara Ramadan ranar za mu za da tafsirin mata da muke da safe karfe 10 na safe ko muke farawa na maza kuma zai kasance a masallacin Mus'ab bin Umair da ke dan bushiya karfe 4 na yamma bi idnillah sai ah, akwai muhadarori da na'am akwai muhadarori da za a gabatar guda biyu masu muhimmanci kwarai wanda ya kamata al'umma su halarci waɗannan muhadarori din na farko shine wanda za a masallacin kawo da ke nan da ke nan kawo unguwar kawo ko yawa masallacin juma'a na na izala na mala abakar mahmud gobe ya kamata in duba ya hakuri ya kamata in duba date akwai ɗaya a masallacin kawo ne ɗaya a a mai sunan shi to za mu yi posting insha Allah ban bai shigo ba yana cikin wayan da suke live streaming da ita akwai dai ranar Lahadi ɗaya kuma a ranar a masallacin yan lilo na tudun wada na nan kawo za a kan haƙoƙin annan sulasulan tsakanin girmamawa asalin wato da kaskantarwa sannan ɗaya na yan masallacin na yan lilo za a yi kan alƙur'aniyun da kuma lalacewa ƙidansu da ƙarerayinsu to wanda zai yi na kawo shi ne Dr. Ahmad Atik Awad sannan akwai malamai da dama da za su yi ta'aliki waɗanda za ku ga malaman ku na sunna musamman na cikin garin Kaduna da da kewaye insha Allah sai kuma na yan lilo din Dr. Kabir Asgar da ya taba zuwa mana nan shi zai yi a masallacin yan lilo akwai malamin mu malam Khamis Muhammad Wani Dr. shine limamin yan lilo din shi zai shugabanci zaman kowane muhadara na akwai akalla malamai biyar zuwa bakwai da za su yi ta'aliki ina fata an fahimci wannan so da haka ina fatan ku kasance tare da mu a wannan wurin kuma a sanar mu wanda basu ji ba na dauka na kwako abin amma dai gaskiya ne kuskure za mu yi posting a page din mu na Facebook insha Allah ba da jimawa ba sai na gaba shine asusun marayu da muke da shi na Mu'ad bin Jabal mun dan yi bacci da yawa ba mu ta tunatarwa akan sa ba insha Allah muna kira kun sani duk shekara mukan tara abinda Allah ya ke mana mu ciyar da marayu akalla guda 434 da muke da su wanda nauyin ba karami ba ne kowa da ya sani zai san da haka to muna kira don Allah ga duk wanda Allah ya bashi iko da ya taimaka zuwa wani ya kawo mana buhun gero da buhun suga wanda dama duk shekara ya saba ba mu kusan shekara ya kai kusan goma yana yin haka Allah ta'ala ya ƙara ma dukiyarsa albarka to akwai muna buƙatan abinci musamman ma dai gaskiya abinci ne sahun farko don muka ba su abinci da tufafi da nama to amma yanzu matakin abincin kadai muke fatan ma muku karfin sa abin sai a hankali ga wanda za su sanya kuɗi a wannan asusun na marayu asusun mu na Stanbic IBTC sunan foundation din ne akai Muaz bin Jabal Foundation account number din kuma 0026264944 zan maimaita Stanbic IBTC 0026264944 sai kuma account mu na biyu shine account din first bank shi kuma account number din shine 2034569838 waɗannan su ne insha Allah sannan mun magana cewa mukan yi daura yawanci kafin Ramadan amma wannan karan gaskiya ba zai yi ba saboda waɗannan muhadarorin da na sanar muku sannan kuma akwai samina na ƙungiyar izala da za a fara a gobe sai dai la'alla in mun samu canza mu sani ba cikin malaman da za su shigo don ni imanin yanzu ma wasu sun fara shigowa kila mu samu mu ribaci wasu kamar yadda muka ribaci su mala salam baban gwari mu ga inda sarari su zo su mana muhadara amma dai daura da muka yi magana gaskiya ba za a samu yi ba sai dai Allah ya taimake mu insha Allah sai abu na karshe littafin da zamu yi bayan sallah wannan littafin zamu fara da shi akwai bukatar lallai wannan littafin a karanta shi mun taba karanta shi a 2008 2009 amma akwai bukatar mu maimaita saboda lokacin babu recordings da sauransu sunan littafin fakiyatul majalis da sunan shi dai kun ma fahimci da ganin hoton shi kun san me yake nufi eh in za mu mai suna da Hausa sai mu ce mishi gulma ajali bi ma'ana ƴaƴan marmarin wurin zama wannan littafin mun yanke mu saki saboda yanda mutuncin mutane bai zama bakin komai ba a wurin mutane zage-zage da cin mutunci akwai bukatar a tsabtace ɗaliban ilimi da awam da kafafen sadarwa wannan littafin wallahi in kana karanta shi in za ka yi kanka hisabi da kanka akwai gaban da ya kamata ka rufe ne ka fashe da kuka ka roki Allah gafara kafin ka ci gaba kuma za mu zo za ku ci littafi ne da ya magana akan cin naman mutane da zagin su da aibanta su duk da littafin akan wannan aka yi amma za ku da malam ke shiga wasu matsalolin masu muhimmanci na rayuwar mu wanda ma ba a cikin su ba don Allah da da mun dawo wannan za mu fara sanyawa za mu ɗan rinka zuwa mu dawo amma aƙida kusan ita ce za ta zanto abin nan ɗin to da haka muka dawo wannan shine littafin da za mu fara da shi wanda ke buƙatar shi akwai kwafis ɗin amma ba su da yawa ba su da yawa naira dubu ɗaya da ɗari biyar kacal yake wanda ya mana mun samu sauki a wurinsu da haka wanda ke so zai iya ba ga malam aminu nan kuɗin sa sai bukin sai a ijiye masa ko ya karɓa a wurin shi ma kai tsaye in Allah ya dada mun dawo daga karatu da shi za mu fara in muka kammala shi kuma za mu faɗi wanda za mu gaban Allah ya sa muna da tsawon kwana abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mai tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana kamar yadda dai muka faɗa karatu ya kunshi abubuwa akwai wani abu da yake da shi na yanayin mu'amala ta yi wurin bayani wani ya ji ka yi da shi ko ka taɓa shi ko kai kaza wannan ɗabi'a ce ta karatu a koda yaushe amma idan an samu kuskure na ɗan adam ta kamu na fatan jama'a ta yafe mana a kai